maganar da ya sa malamai suke cewa dole sai ka nemi izini kamun ka shiga gidan mutum shine faɗin Allah warkin sarki cikin suratul nur aya ta 27 da Allah yake cewa la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce kada ku shiga gidan gidajen mutane wada gidajen ba naku bane har sai kun nemi izini a wajen masu gidan sannan kun yi sallama ga mutanen gidan kun yi sallama kun nemi izini sun ba ku dama sai ku shiga wani yasa malamai suke ganin cewa idan kai sallama mutum ya ansa ka mun ka sa kafa ka shiga sai ka ce in eh, shigo ya ce eh, ka shigo to sai ka shigo in yi sallama sai ce ma ka koma to sai ka ja jikinka ka koma wannan shi ne tsarin musulunci saboda baka san halin da yake ciki ba wani zai yi wa wannan yanayin bai da lokacin da zai iya magana da kai ko kuma iya yiwa yana cikin wani da ba zai so ka shigo shi a wannan yanayin ba hadisi na fari haddasa haddathani malik an na bin sulaim